Sama da asibitoci ashirin ne masu zaman kansu gwamnatin jihar Niger ta rufe saboda samun su da laifin da suka saba wa ka'idojin da aka gitta musu. Gwamnatin jihar dai ta ce an zakulo waɗannan asibitoci ne a wani binciken kwakwaf da aka fara gudanarwa tun a tsakiyar shekarar bara ya zuwa wannan lokaci. Dr. Usman Baba Agaye shine daraktan kula da asibitoci masu zaman kansu na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya ce tuni ma waɗanda aka rufe asibitocin nasu aka miƙa su ga jami'an tsaro domin fuskantar hukunci ya ce daga cikin manyan laifukan da suka sa aka rufe waɗannan asibitoci sun haɗa da na zubar da ciki da kuma yin ƙarin jini ba a kan ƙa'ida ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kanana asibitoci ɗin nan ba mu gaya masu cewa su ba da jini ba, ba mu ba da umarni kuma cewa su yi aboshin ba. zubar da ciki idan muka same su to wan yin waɗannan aikace-aikace na ba da jini ko na zubar da ciki to wannan babban laifi ne sosai mukan rufe su kuma ba mu bude su kuma domin ba su bi mu ba to idan kuma muka samu masu yin aikin asibiti wanda ba su da takardu na ƙurai to gaskiya mukan rufe su sannan kuma idan muka je muka gan kuma asibitin ba shi da kyau ba su bi mu ba mukan rufe su mun rufe asibitoci ashirin dr usman baba ya ce yanzu haka ma suna sanya idanu ga likitocin da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin jihar amma kuma sun buɗe asibitoci nasu na kansu. In dai likita na aiki ya gama aikin nan da gwamnati ya bashi tukuna kafin ya je nashi. Idan mun gane cewa nashi ɗin nan yana jan shi bai sa ido a na gwamnati to ga wannan gaskiya ba mu yadda ba mu ba da license a nan. Sai dai mun tabbatar cewa yana aiki ne bisa ga kaida ya yi na ya gama na gwamnati tukuna in ba zai yi aka ba to ba mu ba da license ya cewa ya je ya kafa wani asibiti daban nashi kuma ko kun bashi za ku iya sokewa in yana yin haka in yana yin aka muna sokewa ai mun taba soke ma wani ma aka kuma za ka ga sau da yawa ga asibitin gwamnati mm. sai likita ya transfer din mara lafiya zuwa asibitin na kuɗi nashi ne kuma menene hukuncin wannan eh hukunci wannan gaskiya ya ya kauce duk likita da ke wannan ya kauce ba mu ce ba mu ba da izini cewa a yi transfer patient daga asibitin gwamnati zuwa asibitin su ba idan muka samu iri waɗannan gaskiya muna ba su takunkumi. A halin da ake ciki dai hukumomin lafiya a jihar Niger sun dukufa wajen wayar da kan al'umma game da mahimmancin zuwa asibitocin da hukumomi suka sanda zamansu domin duba lafiyarsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.